kisan na farko tukun ya kamata mu mu raba abun guda biyu ba hana shugabanni magana a wuraren ibada ba amma mutum yana shugabanci ɗauki harkar siyasa ya kai ta wurin ibada gaskiya wannan ba karamin kuskure ba ne musamman ma ga kasa irin ta najeriya a ganin ka me hakan zai haihuwar eh, rabuwan kawuna zai zai kara kawowa don kwanakin baya eh, an sha sukan shugaba Goodluck Jonathan musamman daukan abubuwan da suka shafi kasa. ana maganan su a coci wanda hakan ba daidai bane musamman ma ga ƙasa wadda ba wai ta ɗauki addini guda ɗaya ta ce shi addinin ta ba kin san duk mutumin da ya ɗauki wannan ya kai shi can kamar yana neman magoya bayan wannan addinin su tausaya masa ne kuma ya nuna cewa shi nasu ne kawai ba na musulmai kin san ba yadda za a yi yanzu a ce ah, goodluck jonathan ya tafi masallaci ko da ba sallah zai yi bai ji na maganganun da yake a coci wanda aka fara yi shine na na zancen boko haram inda ke san zancen da ya na boko haram cewa suna cikin gwamnatin shi ma majami'a da ya yi shi to sai mutane suke ganin cewa ha ah, yana kokari ne da eh, abin na mulkin shi can ne ko dai me yake kokarin yi sannan kuma da ya tashi magana wasikar da Obasanjo rubuta mashi ita ma bai adiresin Obasanjo daga Asurok ba sai da ya tafi coci ya je wannan magana. Wani abu sai ya nuna alaman kaman yana kokari ne ya yi amfani da addini wajen sa mutane musamman ma waɗanda yake masu bin addinin Kirista su su rinka tausaya mashi yin wasu abubuwa na ƙasa sun taso irin wannan. Kin ga an kau da hankalin mutane daga matsalolin da ke damun su. An mai da su su rinka tunani A kan addinin da suke da shi ko kuma kabilar da suka fito. E eh, yau, ai dama 'yan siyasar da ke yin irin wannan abu wato walau musulmi ko Kirista dama suna yi ne domin su cimma wannan buri na samun goyon bayan mabiya wannan addini. Eh, to akwai wani abun da suke yi a musamman ma yin abu ya shafi yanzu aikin ga an bar maganan cewa ga abubuwan da Obasanjo ya yi magana a kansu sai ya koma faɗa sai ta koma kamar tsakanin shi uh, shugaba goodluck jonathan ne kawai da obasanjo ba wai tsakanin shugaban najeriya da kuma wani wanda yake ganin kamar abubuwa ba sa tafiya daidai ba a kasa kin sa akwai bambanci tsakanin abin da shi obasanjo zai gani ke tafiya a kasa da kuma abin da shi yake tunani akan goodluck jonathan ta iya yiwuwa da obasanjo da goodluck jonathan duk abokanai ne to amma ba zai hana shi ya faɗi wani abu wanda yake ya shafi kasa ba duk da mutane sun ta kawo zancen cewa obasanjo bai da kurumin gaya wa jonathan wannan amma shugaba jonathan ya ɗauki wannan maganan ya kai ta coci wani abu ne da ke nuna cewa ya gaza gazawa kuma inda sense ya gaza ba zai ma iya tunkaran waɗannan matsalolin da aka ambata mashi ba sai dai ya tafi majami'a don ya nemi goyon bayan mutanen shi a fili take in dai har shugaban siyasa yana ɗaukan abubuwan da suka shafi addini daban kuma ya yi abubuwan da suka shafi siyasa daban za ki ga ya tinkari abubuwan da suke damun kasa tun da kasa ce wadda yake ba za a ce ga wani addini take bi ba. Yawa kenan da yin irin wannan abu akwai matsala kuma bai dace ba. Kwarai da gaske bai dace ba kuma kin ga kasa irin ta Najeriya lokacin da ya wancan magana na farko mutane suka ringa ganin abun akan to shi wannan me yake kokari ya mai da kasan ne kin gane da kuma ɗaukan abubuwa da suka shafi na mulki ka kai su majami'a kana magana a kansu ba zan iya tuna wani shugaba na musulmi da ya yi wannan abun ba kama duk wani shugaban musulmi da zai ɗauki magana wanda yake ta shafi ƙasa ya je masallaci yana gaya mutane kuma yana adiresin matsaloli na ƙasa a masallaci to kin ga sai mu ce wannan bai san ma da yake ga na mulki